Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta yoto. Muradin zuciya, muradin Bismillah ar-Rahman rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ko a cikin shirin muradin zuciya. Ina mai karanta muku littafin bakon yanayi wallafar Hadiza D. Auta. Yanayin da Nuruddin ya gan shi ya sa shi faduwar gaba ba kaɗan ba. Cike da tsantsar rudu ya ce da shi, mutumi na lafiya kuwa? Ba sarake ya fesar da iska a bakinsa ya ce, ba lafiya ba abokina, rayuwa ta juya min baya, ina jin ƙarshen rayuwata ne ya zo. Shi ya sa na fara fuskantar abin da zai yi tsanin raba da duniyar nan gaba ɗaya. Nuruddin cikin wani sabon tashin hankali ya ce, Me ke faruwa ne, ka fito fili ka sanar da ni don Allah. Basarake ya sake furzar da iska a bakinsa, ya yi shiru na ɗan lokaci sannan ya ce, Akwai abin da na rufe ka ban sanar da kai ba, saboda ba na son in ɗaga wa kowa hankali akan matsalar. Amma yanzu dole ne in sanar da kai, don koda bayan mutuwa ta ne, ka sanar da munawwara ni mai ƙaunar ta ne da zuciya ɗaya. Sannan ya kwashe komai ya sanar da shi, har ma da ƙoƙarin da yake yi a wajen likitoci saboda neman lafiyarsa sannan ya gangaro kan abin da munawi ta yi masa tare da kazafin da ta jefe shi da shi nuruddin ya sauke ajiyar zuciya sannan ya irguntuwar rariya ya ce ta nan ta ɓullo kenan basarake ya bi shi da kallon ƙarin bayani akan maganarsa nuruddin ya miƙe tsaye ya yi taku ɗaya zuwa biyu sannan ya ɓata fuska ya waigo ya ce wadda ka yi magana da ita a yanzu ba matarka ba ce tsohuwar budurwar ka ce mamaki kwance akan fuskar basarake ya ce munara kake nufi nuruddin ya ce tabbas ita ce ko tantama ba na yi kuma ita ce ta jefa ka a cikin wannan halin rashin ƙarfin mazakotar basarake ya miƙe jikinsa yana rawa zai fita nuruddin ya riko shi ya ce ina kuma zaka je basarake yana huci saboda tsananin kufula da ya ce zan je in gani idan har na tabbatar ita ce to wallahi zan ci ubanta ne la'ada waje don sai na koya mata hankali Nuruddin ya dafa kafadarsa ya ce kwantar da hankalinka man. wannan ba ita ce hanyar da zaka bi wajen shawo kan matsalar ba ka bi komai daki daki cikin nutsuwa har ka tantance gaskiya sannan sai ka ɗauki matakin da zaka ɗauka amma tukunna kafin can kai da wace alama kake gane munawwara ne basaraki yi masa wani kallo sannan ya ce ban gane ba shaida kake nufi komi. Nuruddin ya ce, "Eh, ina nufin akwai wata shaida da kake saurin gane matarka?" Basarake ya yi shiru yana nazari sannan ya ce, "Akwai zoben da ke hannunta wanda da shi ne zan yi saurin gano ta da inda take." Nuruddin ya yar dariya ya ce, "A lokacin da take yi maka magana kaga zoben a hannunta?" Basarake ya sauke a jiyar zuciya sannan ya ce, Tabbas na ga zoben a ɗan yatsanta. Ha Salima, hannun da zoben yake shine nake riƙe da shi. Noradin ya yi shiru sannan ya ce, Zo mu je, ni ma ina ga zan iya tantance su. Suka fito, kowanne zuciya sai sake-sake take yi, suna ta hasko fuskokin munara da munawwara a ido, a su na san bambancewa, amma duk iyanacin su ba su gano komi ba, haka suke zugun babu wata hira a su har suka isa asibiti. Inda kai tsaye ɗakin suka nufa, basarake yana gaba, Nuruddin yana bayansa. Ko da ya je ya tarar da munawwara sai baccinta take yi tana sauke numfashi hankali kwance. Basarake yana zuwa ba bata lokaci ya wanke ta da wani bahagon mari. A razane munawwara ta farka saboda shakar da ta ji a wuyanta. Ganin aliyunta ne yake aikata wannan ɗanyen hukuncin a kanta. Wasu hawaye ne masu zafi suka sirnano mata a fuska. Idanta a kansa tana yi masa wani kallo mai cike da tsantsar mamaki. Aliyu kam idansa a rufe ya ce, Za ki yi bayanin wace ce ke ko kuwa sai na wulakanta rayuwarki. Da sauri Nuruddin ya ƙara saurin yana kokarin cire hannun Aliyu daga shakar da yi wa Munawwara saboda jikinsa ya bashi cewa Munawwara ce wannan ba Munara ba. Bakin Basarake yana rawa saboda masifar da ke kansa ya ce birni kawai in kashe shegiya kowa ma ya huta. Hargowar da yake yi wajen faɗin maganar ya sa mutane shigowa ɗakin da sauri cike da mamaki nurses ɗin suke kallon sa saboda ganin aika-aikar da yake shirin aikatawa. Aiko da ƙyar aka ƙwace Munawwara a hannunsa yana ta sirfa mata zagi cikin fitar hankalin da ya yi ya wucin gadi. Munawwara hawayenta ba su daina sauka ba har lokacin idanta a kansa. Ganin yadda yake ta huci ne, yasa ta kalli nurses ɗin ta ce, "Me yasa kuka hana shi ƙarasa nufinsa a kaina? Wallahi na tsani duniyar nan da dukkan wani abu da ke cikinta. Ni kaina buƙatar mutuwar nake yi ido rufe, ko da zan samu sauƙirar ɗin da ke cikin zuciyata. Ba sara ke kawai ba, har kowa ma na ɗakin ya tausaya mata matuƙar tausayawa akan abin da ta faɗa, wanda ko tantama babu daga tsakiyar zuciyarta zancen yake fitowa. Basara ke cikin sabon tashin hankali ya kalli Nuruddin. Nuruddin ya yi masa alama da ido akan ya tafi wurinta. Aiko ya gano manufarsa. Cikin sanyin jiki ya karasa jikin gadon hawa yana zuba akan fuskar sa ya riko hannunta. Da sauri ta fusge hannunta tare da nuna shi da yatsa ta ce, "Kada ka yi gangancin sake taɓa ni." Matuƙar ba kashe nan da ka zo da niyyar yi ba, tun kafin cutar da ke jikina ta karni in bar duniya a wulakance. Cike da tsoron lafuzan da take furzowa, basara ke yayi sa'ar riko hannunta ya ce, Ki yi haƙuri matata, wallahi ban ɗauka ke ba ce. shi yasa kika gana aikata abin da nayi yi. Ki yi haƙuri ki yafe min dan Allah mu munawita. Ke kanki kin san da gangan ba zan aikata miki haka ba. Munawara ta bi shi da kallo mai cike da tuhuma ta ce, Babu wani abu da zaka faɗa ya yi tasiri a kaina, tunda har baka ji kunyar yi min abin da ka yi min ba. wanda ko a mafarki ban taɓa zato ba, to gwara kawai ka yi nesa-nesa da ni, don gudun wata rana ka kai ni kiyama babu shiri tun kafin masu ceto na su zo ta kare maganar cikin wani marayan kuka basarake kam karamanta sun daure shi da jijiyoyi kuma sun yi tasirin shiga jikinsa da kyau zuciyarsa ta tabbatar masa da cewa lallai munawansa ce Nuruddin ma kansa ya kulle sosai don ya gazgata cewa wannan munawwara ce sai dai kuma yana tantama idan har ba munara ce ta yi wa basarake magana ɗazu ba. Ya dafe kansa a ransa ya ce wannan kwama cala da me ta yi kama basarake kam ka samu motsawa ya yi saboda bala'in jin nauyin abin da ya aikata ga masoyiyar matarsa wadda yake jin santa ko ina lungu da sako na zuciyarsa idansa a kanta yana kallon yan take kuka gwanin ban tausayi zuciyarsa ta cika fam da jin kunyar abin da ya aikata ya ja kafafuwansa ya zauna a gefen gadon cikin wata siririyar murya ya kira sunanta ya ce munawara ban san da wanne baki zan baki haƙuri ba amma ki sani na yi nadamar abin da na aikata ba tare na tantance gaskiya ba sannan duk kalaman da kika faɗa a kaina duka na gode amma ki sani ya zama dole a gare ni akan in tashi in nemi lafiyata ko don gudun matsalar da kike kokarin kunnowa tsakaninmu munawwara ta yi masa wani kallo a ranta ta ce wato ma ni ke son kawo matsalar ko kai ka manta irin cin amanar da ka yi min ka san kana da ciwon aids amma kai da raini ka aure ni tana kare zancen zucin ta fashe da wani sabon kuka basara ke yi saurin faɗa ki kwantar da hankalinki gobe goben nan zan bar ƙasar nan in je in nemo lafiyata ko don in ɗinke barakar da ta kunno mana a cikin rayuwarmu Munawara kan kallonsa kawai take yi zuciyarta cike fam da tunanin irin zaluncin da ya yi mata. Ya miƙe yana share hawayen da ke fuskarsa ya fice. Nuruddin ma ya bi bayansa har zuwa ofis ɗin likita. Kai tsaye ya nemi alfarmar a bashi sallama zai koma gida da matarsa. Ganin yanayinsa ya sa aka basu takardar sallama. Ya ɗauko ta suka dawo gida. Zuciyoyinsu gaba ɗaya babu daɗi. Inda tun cikin daren ya fara shirin barin ƙasar. Asubar fari ya ɗauko jakarsa ya nufi ɗakinta. Ko da ya je tana zaune akan sallaya tana tasbihi Hawaye sai kwaranya suke daga idanuwanta kamar famfo, duk da ya damu sosai da yanayin da ya ganta, amma haka ya maze ya tsaya a kanta ya ce, Ni zan tafi Agadas neman lafiyata da na rasa, wadda akan haka kika kasa haƙuri har kika jefe ni da ƙazafi tare da miyagun kalaman da duk suka fito a bakinki. Idan Allah ya yi dawowa ta za mu ɗora daga inda muka tsaya. Idan kuma ƙanjamau ya kashe ni a can, shi kenan sai ki ta kaba ki auri wanda kike so mai yi miki abin da ya fi wanda na yi miki a baya. Haka ma wanda ba shi da ciwon ƙanjamau. Yana ƙare faɗin maganar ya juya. Munawwara dai ko motsin kirki kasa yi ta yi saboda yadda zuciyarta take da kan lugude. Tana ji ya ambaci wai ƙazafin da ta yi masa wani kuka ne ya kwace mata babu shiri wata zuciya ta ce da ita kyale shi kin ji na da tabarmar kunya ne yake yi da hauka wataƙila saboda ya duba bai ga takardar ba ne shi yasa ya biyo miki ta wannan hanyar munawwara ta ƙara sautin kukanta tana faɗin sunan Allah akan ya kawo mata agaji basarake kam yana ƙoƙarin shiga motarsa ne sai ga munawwara ya hango ta nufo shi sanye da hijabin ta har ƙasa sai dai fuskar ta amurtake take babu alamun sassauci a ciki Tana zuwa ta tsaya ɗan nesa da shi ta ce, Ba fa zan zauna ina kallo kana yi min abin da ka ga dama ba, dole ne in samu hanyar da zan nemo wa kaina waraka, don ba zan lamunci jiran sai ka dawo ba. Tana ƙare faɗar maganar ta juya ta bar wajen ya bi bayanta da kallo, yana saka abin da take nufi a maganarsa. Ransa ne ya hasko masa ko gidansu za ta yi tafiyar ta take nufi, cike da wata faɗuwar gaba ya bi bayanta da sassarfa ya haye sama, kai tsaye ɗakin ta ya nufa, yana zuwa ya tarar da ita inda ya bar ta tana ta kuka gwanin ban tausayi. Sai ya ji kukanta har tsakiyar zuciyarsa, amma ya daure ya ce, Ban lamunci ko harabar gidan nan ki fita ba har sai na dawo, na faɗa miki kuma zan nanata miki, ban amince ki fita ko harabar gidan nan ba, da fatan kin ji ni. Munawwara ta ci gaba da kukanta kawai ba tare ta kula shi ba. Jin haushin hakan ya sa ya fice ya shiga mota, direba ya ja shi a guje suka bar gidan. Zuciyarsa cike fam da jin haushin munawwararsa saboda irin yadda halinta ya sauya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Saboda takaicin halin da yake ciki ko gidansa bai je ya yi wasu ummi sallama ba, har sai da ya je airport ne kafin ya tashi ya kira ta ya sanar da ita zai yi tafiya, ta yi masa fatan alkhairi, amma ta nuna masa rashin alfanun tafiya ya bar matarsa cikin ciwo, ya kwantar da kai ya yi ta nuna amfanin tafiyar tasa. dan ba shi da matsala da alhajinsa, saboda tun jiya ya sanar da shi tafiyar. Duk da ya rufe shi bai faɗa masa ainihin inda zai je ba da kuma abin da zai kai shi. Kakala dai ce ya san za ta kawo masa cikas a tafiyar tasa, amma idan idan ya dawo zai yi mata bayanin komai don ya san wajibi ne ma sai ta ga laifinsa tunda ita kullum ganin matsalarsa take yi game da zamansa da munawunsa. A ɓangaren su dadi kuwa yana cike da tsantsar farin ciki ya wuni a ranar saboda murnar cikar burinsa domin kuwa ya yi alwashin tunda har aikinsa ya ci to ko ta hanyar ta shi kam zai yi nasa arzikin. Bila kam gwajewa ta yi ta kwashi baccin ta sa ranta, sanin ta tashi ta kalli alhajinta da ya kasance cikin damuwar halin da take ciki. Ta feshe shi da murmushi ta ce, Ka kwantar da hankalinka alhajina, ka gama na ji sauƙi ne. Cike da jin daɗi dadi ya ce, Wallahi na ji tsoro wannan canjin na farar ɗaya. Billy kam tunan abin da ya faru ita da Ila sai ta ji haushin kanta, har da su cin albashin za ta yi masa korar kare a gidan nan. Sai dai kuma da maraice sakaliya suna zaune ita da dadi suna hira sai gashi ya shigo falon yana sanar da ita an aiko da wani sako ya kawo mata. Ta miƙe ta fito da nufin ta ga wani ɗan sako ne. Tana fitowa ya riƙe hannunta, ta zabara ta buɗe baki da nufin ta yi magana sai kuma ta yi gum, ta biye masa suka wuce ɗakinsa. Nan ma dai sai da suka kammala masha'arsu sannan ya ce, kuɗi nake nema uwar ɗakina yanzu nan saboda akwai abin da zan yi da su. Bida ta miƙe tana gyara jikinta, ta ce kamar nawa kake so. Babu kunya ba tsoron Allah Ili ya ce, dubu ɗari zaki ki bani idan har zan samu. Billy ta zo za ta fita daga ɗakin ta ce oke zan baka koma nawa kake so ka jira ni zuwa anjima. Za ta fita ya ƙara rikota ta cikin tsantsar farin ciki ya ce na gode ƙwarai amma don Allah kada ki bari kowa ya sani kin ji. Ta yi ɗan murmushi ta ce kada ka damu ba zan faɗa wa kowa ba. Tana fitowa ɗakin sa Zubi tana shigowa gidan da gudu Billy ta je ta rungume ta Cike da farin cikin ganinta, Zuba ta yi saurin doɗe hancinta tana ƙoƙarin yin amai. Cikin dabara ta janye jikinta tana yi mata kallon mamaki ta ce, Me nake shirin gani Bili, ba dai wancan bakin kazamin ɗan ƙauyen kika yi mu'amala ba, dejan lallai farashin ki yayi ƙasa danja. Bili ta riko hannunta suna dariya suka yi cikin gidan, ganin dadi yana bacci ne yasa suka yi sama, Zubi dai sai kallon mamaki take yi mata. Bili ta zauna tana faɗin wash Allah, Zubi ta yatsa na fuska ta ce, Please ki je ki yi wanka mana, sannan ki zo, tunda har kin ɗaukar wa kanki tarayya da shi, to ki koya masa yadda ake tsaftar jiki sosai mana. Bili ta miƙe ba ta ta ce komai ba, ta yi ban ɗaki. Zubi kam sai jinjina al'amarin take yi a ranta, wai a ce kamar bili Danja tana kula wancan matsiyacin jam duniya ta yi lafiya bayan ta fito ne ta canja kaya ta ɗauki yalanta da jaka tana kallon zubi ta ce zo mu je ki raka ni zubi ta kalle ta ce ina za ki je ne yanzu ni fa alajin ki na zo dubawa bidi ta ɗauko mu kulli ta ce mu je ki duba shi sai mu wuce suka fito suka tarar har lokacin dadi bacci yake yi suka yi ficewarsa abinsu kai tsaye banki bili ta wuce ta ciro dubu ɗari a akaunt ɗin dadi sannan ta ciro wa zubi dubu goma ta ajiye ta a gida sannan ta dawo. Cike da murna ila ya nufi motar ta tun kafin ta yi fakin ta fito cikin koyin kula ta miƙa masa kuɗin ta yi cikin gida abinta ya bi ta da kallo yana ta yi mata kirari yana godiya bakinsa ya ƙi rafuwa saboda wannan almara wai shi ne da kuɗi irin haka. Lallai dole ne ma ya je ya ƙara biyan wasu kuɗaɗen a ƙara mallake masa ita har ma da dadin shi kansa. A ɓangaren basara ke kan ko minti goma bai yi da barin gidan ba manawara ta fito cikin shigarta ta kullum kullum sanye take da dogon hijabi har ƙasa da niƙab. da safar hannu da ta ƙafa a hankali take tako zuwa bakin gate ɗin ma'aikata sai gaida ta suke yi sai dai ta ɗaga musu hannu kawai har ta kai bakin gate ɗin direba ne ya ƙaraso da gudu da mota da nufin ya ɗauke ta amma ko kallonsa ba ta yi ba ta fice bai da dara ba ya biyo ta a baya da motar har ya fito wajen gidan ya yi fakin sannan ne ya fito ya nufo ta cikin rawar jiki ya ce ki yi haƙuri hajiya ki zo in kai ki ta kalle shi da ƙwayoyin idanuwanta da suka fito ta cikin niƙaf ta ce je ka kawai akwai motar da nake jira ai kuwa kafin ta kai ƙarshen maganar ta sai ga wata mota ta faka ta shige abinta tana shiga ta ɗaga labulan Tana feshe mai motar da wani sha'umin marmishi haka suka bar kofar gida. Direban ya saki baki da hanci yana ganin ikon Allah a ransa ya ce, shaida ma ita matar mai gidan haka halinta yake? Abin mamaki, wato don ta ga baya garin shi yasa za ta fara cin amanar sa ko? Lallai ta ci amanar mai gidanmu. da ta lallabe shi da kyawawan halaye a bayyane ashe kura ce da fatar akuya lallai akwai daru a gaba duk ranar da ya gano ki don ni dai kam ba za a ji mutuwar sarki a baki na ba sannan ya ja motarsa ya koma ciki da ita zuciyarsa cike da mamakin abin da idanuwansa suka ganar masa a gefe ɗaya kuma zuciyarsa cike da tausayin ubangidan nasa saboda yadda da ya da ita ɗari bisa ɗari Munara kam suna tafe suna hirarsa suna dariya saboda sabon abokin aikin da doktor ya haɗa ta da shi ne. Sai ga kira ya shigo wayarta, tana dubawa ta ga sunan mai kiran da har ta mince tana da lambar a wayarta. Ta so kar ta ɗauka wata zuciya ta ce da ita, ɗauki ki ji me ya zo da shi. Aiko ta ɓata fuska sosai, sannan ta ɗaga tare da saka handsfree sai ga muryar Nuruddin ta fito raɗau a cikin wayar. Munara ko ta yatsa na fuska ta ce, in ka yarda da ita ɗin kake magana ba? Nuruddin ransa ya fara ɓaci da rainin hankalinta, amma ya dake ya ce, Gargaɗi nake so in yi miki akan ki fita rayuwar Aliyu da matarsa, ki bar su su zauna lafiya su ji daɗin aurensu. A cikin fushi Munara ta ce, Idan ba haka ba fa, cikin sauri Nuruddin ya ce, Za ki gani ma irin matakin da zan ɗauka a kanki wallahi. Munara ta ƙirƙire da dariya ta ce, Wow, sannu fa abokin gaske, to ina maka albishar, kafin ni ka ɗauki mataki a kaina, ni ce zan fara ɗauka a kanka. saurin me kake yi ne? Dama can ai ban manta da kai ba abokin amana. amana. Ina jiran in ƙare da su ne sannan in dawo kanka karamin ƙwaro. Amma tun da har kana buƙatar a yi komai cikin sauri, to ka jira ni zan zo kaji? Nuruddin ya yi sauran faɗin. Ni ba na tsoron dukkan abin da za ki yi min, amma ina son ki kyale Aliyu da matarsa, ki tausaya wa ‘yar uwarki ko don abin da yake cikinta. Munara ta ƙirƙire da wata arniyar dariya ta ce, Ya Sheikh ina godiya fa sai an jima. Kit ta kashe wayar tana dariya, zuciyarta cike da tunanin irin abin da ya dace ta yi masa wani kiran ne ya sake shigowa wayar ta amma ta ki dauka yayi ta kira amma ta yi banza da shi sai can ta ji shigowar text ta yi saurin dauka ta duba babu shiri ta dafe kirji tare da zaro ido waje saboda abin da ta ga ya rubuto mata kamar haka na san kina cikin garin Abuja nan saboda haka ki yi gaggawar barin garin nan ko in sa abinci ko min ke duk inda kike a fadin garin nan aiko babu shiri ta kira doctor tana sanar da shi yace ta kwantar da hankalinta ta ƙara so su yi shawarar abin da ya dace ici Cikin tsoro da zillimi ta isa asibitin su doktor, kai tsaye ta nufi ofis ɗinsa cikin rawar jiki ta zauna suka fara tattauna abin da ya dace su yi. Suna cikin maganar ne sai gashi an kwankwasa ƙofar. Munara ta gyara zamanta a zuwan ita patient ce. Ya ba da umarni aka shigo, ganin mai shigowar ya sa ya yi saurin miƙewa ya miƙa masa hannu. Mutumin yana kai kallon sa ga Munara ya ce, Wa nake gani kamar matar mutumin? Cikin faɗuwar gaba doctor ya ce wa kenan. Mutumin yana ƙarewa Munara kallo ya ce, Aliyu mana ko ba matarsa bace da muka je kedi ɗaurin aure. Dokto ya faɗi da fara'arsa duk da bugawar da ƙirjinsa yake yi ya ce eh ita ce mana ka san ta samu juna biyu ne shi yasa ta zo ganin likita. Mutumin ya yi ƴar dariya ya ce ashe yau sai an yi ruwa tunda har mutumin ya bar maka amanar matarsa namijin kishi kenan. To ni zan wuce madam ina angon ya ƙare maganar yana ƴar dariya munara ta fara sinne kai ta ce ya yi tafiya ya ce oke ki gaida min shi kafin mu waya Allah ya baki lafiya sannan ya ƙara miƙa wa doktor hannu hannu suka yi musabaha sannan ya fice. Sai dai zuciyarsa ba ta yi masa daɗin ganin matar Aliyu a ofis ɗin Dr. Hafiz ba, amma ya ƙudurta wa ransa cewar zai kira shi ya ja masa kunne a fakaice akan ya hana sake faruwar hakan saboda gudun abin da zai je ya dawo a gaba. Bai yi ƙasa a gwiwa ba yana fita ya yi ta kiran basarake bai samu ba. Dole ya haƙura sai zuwa dare cikin nutsuwa sai su yi maganar. Munawara kam tana kwance a cikin ɗakin ta inda ya barta ta kasa tashi daga wajen sai shara hawayen bakin ciki take yi. Zuciyarta cike da tunanin maganganun Aliyunta, ta ɗauki lokaci tana juya abin da ya faru tsakanin su jiya zuwa yau. Ta sa a ranta in ban da shirin da ya yi mata ma, da babu abin da zai hana ta zuwa Kaduna ko don ta ga momenta ta ji sanyi, saboda halin da take ciki tana buƙatar ta rabu da jikinta ta yi kuka ko da ba za ta faɗa mata abin da ke damunta ba. Ta san hakan zai rage mata kaso mafi rinjaye a cikin damuwarta, amma dole ne ta bi umarninsa ko tana so ko ba ta so, saboda gudun wa Allah akan bin umarnin da mijinta ya gindaya mata duk da ko girman laifukan da take ganin yayi mata ita har lokacin bata ji wani sauyi ga zuciyarta ba akan san Aliyun nata tana cikin tunanin tunaninta ne ummi da kakale suka zo gidan duba jikin nata Ladi je ta shigo har ɗakin jikinta yana rawa ta ce anti ga su hajiya nan sun zo duba jikinki suna falon ƙasa munawwara ba tare ta tashi daga kwancen da take ba ta ce ki shigo da su falon sama ga hannun zuwa Ladi ta fita jikinta yana rawa ta shigo da su munawwara ta yunkura ta je ta wanko fuskarta ta fito falon cikin sanyin jiki. Ummi da kakale suka bi ta da kallo cikin tsantsar tausayinta. Munawwara ta je ta zauna a ƙasa ta fara gaida su kanta a sanne don ba ta yarda ta bari sun haɗa ido ba. amma a take sai da suka gano tashin hankalin da take ciki uwa uba kuma ramar da ta ƙara yi ummi ta je ta tada ita daga zaunan ta zaunar da ita akan kujera cikin damuwa ta ce ki yi haƙuri kin ji kowa da tasa kalar ƙaddarar ki ɗauki hakan a matsayin jarrabawar ki sannan mu ƙara gode wa Allah da har ya sa abin cikinki ya tsaya Abu ɗaya ya rage mana wato roƙon Allah akan raba ki da shi lafiya, sannu kin ji Allah Ubangiji ya baki lafiya. Munawwara tana share hawaye ta ce amin a can cikin makoshi, kakale ta yi ‘yar dariyar ƙarfin hali ta ce, yau ba za ki ci alalan ba ne? Munawwara ta ƙara sinne kanta a jikin Ummi tana ‘yar dariya. Ummi ta yi murmushi ta ce, yau ni da kaina zan bai wa ‘yata alalan ta ci a gabana in ga yadda take goma girman lauma. Munawwara ta rufe fuskarta tana dariya, Ummi ta miƙe da kanta ta jawo leda ta zo da ita, sai ga Ladi ta shigo. Ummi ta ce da ita ta ɗauko mata plate da spoon. Jikinta yana rawa ta kawo mata har da ta durƙusawa. A ƙoƙarinta na son ta nuna kirkinta a gare su. Ummi ta karɓi plate ɗin ta zuba wa Munawwara alalan da ta sha manja da yaji mai ɗan karin daɗi. Ta ajiye a gabanta ta ce, "Saki jiki ki cinye kin ji 'yata, Dan na san yau ko abincin da wuya idan kin ci. Munawwara cikin jin nauyin su sosai ta ɗauki spoon ta fara cin alalan a hankali tana sauke ajiyar zuciya. Kakali ta kalli ummi ta ce, "Ki saki jikinki ki ci da kyau, dan ni ina ganin ma da ke za mu koma ki je gida ki zauna can har sai mijinki ya dawo." Munawwara ta ji ƙirjinta ya buga saboda tuno ka shaidin da ya yi mata amma ta daure ta ce, "Ai na ji sauki kakale." Ummi ta yi ɗan murmushi ta ce, zancen hajiya gaskiya ne da ke za mu tafi don ba zai yiwu mu ta zirga-zirgar zuwa gidan nan duba ki ba kullum. Gara mu je da ke can har ya dawo don za ki fi samun kulawa fiye da nan ɗin tun da kin ga baya nan. Don haka ba za mu bar ki ki yi ta zama ke kaɗai a cikin ɗaki ba ciwo yana damun ki. Munawwara ta yi jarumtar cewa Ummi ya ce da ni kar in fita ko ina kafin ya yi tafiya. Yanzu idan na je zai ga kamar ni ce na tsara hakan. Kakala ta taɓe baki ta ce, kira min Aliyu ni in faɗa masa da bakina don ba za mu bar ki a nan ba kamar yadda shi ya tsallake ke yi tafiyarsa ba tare da ya yi duba da lalurar da kike ciki ba munawwara ta ɗauko wayarta aka yi ta kiransa amma ba a samu ba ummi ma ta kira shi da wayarta nan ma ba a same shi ba kakala ta ce da munawwara idan ta ƙare ta je ta yi wanka ta haɗo kayanta su tafi duk lokacin da aka same shi ita da kanta za ta sanar da shi cikin sanyin jiki munawwara ta kammala cin abincin nata ta je ta yi wanka zuciyarta cike da zullumin wannan tafiya da su ummi suka tarsasa akan sai ta yi saboda har ga Allah ba ta son kin bin umarnin mijinta haka ma ba ta so su ga kamar ta raina su ta ɗan haɗa kayan da za ta bukata ta zauna a akan gadonta tana kukan rashin mafita ummi jin shirin nata yayi yawa ne yasa ta biyo ta ta shigo ɗakin da sallamar ta ganin halin da munawwara take ciki yasa ta yi saurin karasowa ta zauna a gefen gado ta ce Allah ya sa wannan kukan ba na rashin son bin mu bane munawwara ta share hawayenta cikin muryar ta sha kuka ta koshi ta ce ummi ya ce da ni kar in je ko ina har sai ya dawo. Hasali ma ko harabar gidan nan cewa ya bai yarda in fita ba har sai ya dawo garin nan. Ummi ta yi shiru tana girmama wannan girman biyayya da Munawwara take yi wa Aliyu. Duk da ta ji haushin wannan dokar banza da ya shimfiɗa mata, amma ta dake ta ce da ita, to bari in sanar da Hajiya, sai mu jira har mu same shi a wayar, sannan mu tafi, dan ba za mu tarsa sake kin bin dokarsa ba. Ta fito ɗakin ta je ta ce da kakale, Hajiya, yarinyar nan fa ba ta son bin mu saboda Aliyu ya ce da ita ko harabar gidan nan bai amince ta taka ka ba har sai ya dawo. Cikin fushi kakala ta ce, zancen banza da wafi kenan, shi kenan yanzu idan aka ce wani ciwo ya kama ta ba za a je a kai ta asibiti ba har sai an jira ya dawo tunda ana tsoron sa, to wallahi ba za mu bar 'yar mutane a nan ba tunda baya nan. Ya zama dole mu kula da lafiyar 'yar mutane saboda amana ce a hannunmu. Je ki fito da ita ta zo mu tafi, ni ba za a yi wannan sakarcin da ni ba. Mu sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. A so ilimi yana da daɗi, to kar mu bari shirin